an fara gabatar da taron shekara-shekara na tuna da shirar wato funtua declaration taron wanda aka fara shi yau asabar sha uku ga watan hudu shekara ta 2024 bayan buɗe taro da addu'a da kuma karatun alkurani mai girma sai mawakan harkar islamiyya suka kawata taron da waƙoƙinsu wanda suke alaƙa da shirar tafuntuwa bayan kammala waƙoƙin sai aka gabatar da tamsiliya bayan kammala tamsiliya sai jawabin farfesa isa m shalmugaro malami a jami'ar abu da ke zaria bayan kammala jami'ar nasa ne shek rabi abdullahi funtuwa ya yi ta'aliki ɓangarorin al'umma daban-daban ne suka halarci taron ciki har da mabiya addinin kirista da ƙungiyar lauri ta ƙaramar hukumar funtuwa taron na bana ana tunawa ne da shekaru saba'in da hudu da shelanta da shelanta shelar ko kuma funto declaration wanda shaki ibrahim zagzaki yi taron zai ci gaba gobe lahadi in allah ya kai mu karshen rahoton kenan shehu bela abs daga funto Valley of Amos. I'm representing St. James Agricultural Culture. I'm by name Captain Kifas Mabuka I'm representing St. Teresa Catholic Church. My name is Steve Honor, representing Catholic Church. My name is Cyril Walker, known as Kusan Motors. most of you know me here. Yeah, welcome. So I Catholic Church for two. By the grace of God, my name is Samson Adeyemi Adetomi. I was born here in Futua. And I'm here on behalf of St. James Church, Futua. I grew up in BCJ. I represent St. Teresa's Catholic Church, Salam alaikum. dace da abin da mai wula yake a kai an kara tabbatar boko ba nan na yi girma ba aiki ya kawo nan amma na zama fata kuntuwa yanzu ina da shekara talatin ina aikin gani ko Allah ya ba mu nasara ya kawo wannan wurin kuka ce bari mu samu hoton shi mu kawo shi domin mu kara cin gaba na wannan movement shi yasa muka wannan mu yi hoton shi a sa shi kowa ya dinga talo wata rana za mu bayi wanda ya cika wannan bango yadda kowa zai kan shi da kyau to mun gode sọ ènìyàn máa ẹ̀yìn wa'inda suka organize din wannan taro na tunawa da ainihin shirin tuwa wuce ah, shekhu ibrahim yakubu izuziki ya yi shi a nan gare fituwa a ah, daidai kusan wannan lokaci kenan da yari ya yi daidai da 50 april 1980 ah, mun san cewa wannan kwawancin lokacin daidai ne wanda a yi zama yana da muhimmanci muhimmanci wanda ya tun daga wani lokacin an hanyoyi ta wa addini ne ne mali ya faɗa aukakan sabar kuma mai yi ne ta tarihi sai kuma sai baya aka yi organizing wannan kuma sai aka ce an gayyace ni yanzu in ce yau kuma sai na ce to idan zan zo in yi magana a kan ne tunda al'amari ne wanda aka daɗe ana magana a kan kuma sai kuma ƙarshen sai muka samu ɗan uwan da da su sun halarta kuma akwai su bakin ɓangaren wanda duk ɗan uwan za su a nan da me zan yi magana a sai aka ce to ai ne wanda ya san me ake ake tafiya a kai saboda haka ne in zaɓi a wannan zai ko na musu da suka bani dama ka san a cikin maka ka kama an ta kafa da wani wata wata ko za ka ta waya in za ka kai ko na cikin tun na ainihin mutuwa gidan cewa kamar yadda aka ji farfesa ya magana shi ne makasudin taron nan musamman zan so ba su jami'an tsaro ansa na